الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana yammaci kuma da yake shine na goma sha shida ga watan shawwal a wannan shekara ta alif hudu da da talatin hudu kuma daidai da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi na lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad ta ibn qudama al-maqdisi Allah ta'ala ya cikin shi da gafara ya ramshe shi muna cikin ba fasali da malam ya ware yake cewa wajibi ne a gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkanin abin da manzan Allah ya bada labari a kai mun fahimci wannan abin ko ba mu fahimce shi ba ya kawo mana misalin Isra'i da Mi'raji da yake nan ya kawo mana misalin abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da mala'ikan mutuwa bi kenan ya ce mana kuma min zalika sharatu sa'a akwai daga ciki haka akwai abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama je muke magana akan abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama da alkiya daidai gwargwadon abin da ya shafi tabbatuwar alkiyama din da alamomin ta kananan alamatu sogora kenan yau za mu shiga kai tsaye cikin alamat kubra da malam ya ambata da malam ya ce min zalika ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتل وخروج أجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل وأن سوني أبو وند مالا يأمتا يتي ومن ذلك أقول لك على ممتاشة القيامة مثل خروج الدجال misalin fitar jujal bayyanar jujal a cikin waɗannan al'amura sai malam ya ambata mana jujal shine na farko kuma in aka ce dajjal a larabci kenan dajjal ala wazni fa'al kullu kaga sai ga ce daga cikin shaykh ta al-mubalagha asalin addujul din shine al-kazib ƙarya dajjal tintir makareci kenan bayyanar wannan wanda yake tintir makareci ne wanda yake yana zai bayyana a ƙarshen lokaci yana bayyana su tana cikin alamomin tashin alkiyama ta yadda ya zama tintirin makareci domin zai yi da'awar rububiya zai ce zai da'awar shi ma an rabu ne shi ma mahalicci ne a uku billahi shaitan harke kuma bayyanar judar bai abu ne da ya tabbata a nasi na sunna da ijma'in malaman sunna baki ɗaya sun tabbatar da bayyanar judar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a shi ya kasance yana cewa qulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu min azabi al-qabri wa a'udhu min fitnatil masih ad-dajjal وعفرك من فتنة المحيا والممات annabi tsira da aminci Allah su tabbata a ƙarshe yana cewa kulu ku ce yanzu wannan umarni ne ko ba umarni bane a ce annabi ya nemi tsari daga cutar kuma ya ba da umarnin a nemi tsari daga cutar ya ce ku ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar wutar jahannama nan wa bika min ka kare mu daga azabar kabari wa uzu bika min fitnatil masih dajjal kuma ina neman tsanaga daga kare daga fitinar wa almasih mai shafaffiyar albarka ad-dajjal wanda yake jujal ne tintirin makareci ne wa uzu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsanaga kare da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa mutum ya rayu a tafarki na ba Allah ba ya rayu a tafarki ana ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba karan fitina bace fitinar mutuwa ko mutum ya mutu akan wannan akan tafarkin da ba na Allah ba akan tafarkin da ba na manzon Allah sallallahu wannan ya wannan shine karshen fitina Allah ta'ala ya sauke Wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi kansa ya kasance yana neman tsayi daga jujal wanda yake shi kuma jujal kissar safayyatacciyar kisa ce zai bayyana ne akan hanyar kasar Sham zuwa Iraq a saboda ne iraki nan sai a hankali ana sulam ya faɗa ya ce ala innal fitnata hakuna ala innal fitnata hakuna wajen iraki din nan zai kira mutane zuwa ga su bauta masa mafi yawan waɗanda za su bauta masa za su bi shi ɗumi su ne yahudawa da mata da mutanen ƙauye ina fatan sun gano wannan da kyau waɗanda za su bi shi mafi yawan waɗanda za su bi shi in yi wannan da'awar na a bauta mashi kuma ga an bi shiri su ne yahudawa musamman yahudawan asfahan wanda yake asfahan yanzu tana yankin ƙasar iran mana yahudawan ƙasar iran a yanzu inda akwai yahudawa 'yan ƙasa a ƙasar wani nisa da mata wani arab da mutanen ƙauye su ne mafi yawan waɗanda za su bi su kuma ga lura duk wata bidiya da ta zo yanzu da za a bu kororo kororo iya su kake ke gani mata ne da mutanen ƙauye za a gan su ne shi a shigo da gari shigo da gari bai san me aka shigo da shi ba inda aka sauke shi nan aka zo aka ɗauke shi kuma aka mayar da shi shi bai san me shigo da shi bai san me fitar da shi ba ko ba kai ba wannan kowa ya riga to kaga kamar ka ce fada ce ta mabiyan judar kenan nasu Allah salamatu lafiya Allah ya tsare mu amma dai mafi yawan waɗanda za su bi su ne yahudawa da mata da mutanen kauye za a samu kimanin mutane dubu saba'in daga cikin yahudawan asuhan da za su ɗori a bayansa zai yi tafiya kamar yadda ka san iskar ruwa kasan tana da ƙarfin gaske haka zai kara da duniya gaba ɗaya ba inda ba zai shiga ba inda ba zai shiga ba sai dai makka da madina makka da madina akwai mala'iku da suka kewaye ta da ba za su ba shi ya shiga ba zai tsaya tsawon kwana arba'in a doron ƙasa daga cikin waɗannan kwanaki arba'in za a samu guni guda tsawon shi kamar tsawon shekara guda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga masifa tsaye masifa kenan yini ɗaya tsawon shi kamar tsawon shekara guda wani yinin kuma tsawon shi kamar tsawon wata guda wani yinin tsawon shi kamar mako guda wani yinin kuma tsawon shi kamar sauran kwanakin yini da aka sani wasu Allah salamatu wa lafiya za a gan shi kuma mutum ne da yake ko halitta ce da yake awa mai ido ɗaya an rubuta a goshinsa kafin fa'ura kafara ma'ana arni ne kafiri ne amma mummuni ne kadai zai iya karantawa kafiri ba zai iya karantawa ba ga wannan zai nuna mana ashe abinda mutane suke faɗan ciwar jujal su ne waɗannan na'urori kafafen yada labaru su ne jujal ai yana wata uwa duniya yana magana kai kuma kana nan kana kallon shi ma'ana yana tawilin jujal din kenan bai yadda cewar wata halitta ce ajiyayya ba wata halitta ce da ta bayyana ba sai ga ya ce ai babu wani jujjala ai jujjala su ne waɗannan yahudawan so da ya san mutanen ƙauye ke ɗebowa da mata su ta bi kwararo kwararo jujjala yana da fitina mai girman gaske kowa ya nemi daga sharrin fitinar jujjala bala'i na farko in ya ce a bauta mishi zai umarci sama ta yi ruwa kuma ga ruwan ya zuba ya umarci ƙasa ta fitar da tsirrai ta fitar da tsirrai din kaga idan mutum jimirin bin shi karama komai ya ce karama to zai ɗora a bayan jujal a matsayin cewar karama ce jimirin shi bin karama haka kawai kai rani zai umarci sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya umarci kasa ta fitar da tsirrai ta fitar da tsirrai kun gano wannan da ke ko saboda haka karama a wurin ahlus sunna tabbas dahir akwai ta mun yi da ku a cikin al'adar tahawiyya amma tana bayyana ne ga mutumin da yake na kwarai mutumin da yake na kwarai amma mutumin da baya sallah ba a ganin sallar shi shi kansu yi ma ba sa ganin sallar shi ya yi magana a ce a maka yake sallah wannan wani abu ne daban kuma saboda dole mutum magabata ahlu sunna cewa suke wallahi inda za mu ga mutum ɗab ya taka ruwa ya tsallaka kullum da ko mu gan shi a kan ruwa yana takawa ya zai tsallake ko mu gan shi fur ya tahi sama suka ce wallahi ba zai yaudare mu ba sai mun dora aiki shi mun ga ya kasance akan karantar wannan manzo Allah sallallahu alaihi sannan zamu ce karama ce in ko ba haka bane to ya zama fa'ida ne ko kuma dajajalanci ne kuna ji da ke ko sarakan mutum duk abin da aka ce kaza ko ga mutum yana cikin mota yana kan yana wajen mota mota tana ta kewayawa da shi ko ga komai ba a hankali da fahimci addini shi tukuna yana da addini hakikani to kaga wannan ya zama karama an ba ga zai mutum ya bi jujal ya shiga cikin yahudawa da mata da mutanen ƙauye a lokacin jujal yana da wuta yana da aljanna zai zo ga wuta mirara ana gani ga aljanna mirara ana gani sai dai aljannar ta jujal din ita ce wuta wutar jujjal din ita ce aljanna wala ji da ke ko zai ce duk wanda ya bi shi zai sa shi a sa a shi wuta ce duk wanda ya saba mashi zai banka shi a wuta sa shi aljanna ce har zai kashe wani ya ce in ya kashe shi zai da cewar shi shi shi ne ya ce a ya kashe shi din kuma irayar da shi ce a yanzu na gama gamsuwa cewar kai ne jutal da na sallama ya bada labari a kai yayin kurin zai kai zai taba shi kuma abin ya fuska ka dole mutum ya sa ido shi ya nemi tsari daga gare shi ba zai shiga maka da madina ba amma wannan baya hana cewa yana da rabo a garuruwan tunda zai tsaya daga waje ne girgiza ƙasa ina shi ina shi su tafi duk wanda yake na jujal ne sai ya fito ya bi shi fitinar jujal hatta wanda yake kushewa a kwance bai tsira ba wanda ke kabari bai tsira ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau wanda ke kabari bai tsira daga fitinar cutar ba wadda naka shine ka nemi tsari daga sharrin fitinatul ma da sharrin cutar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yace man sami abi falyan ba'an duk wanda ya ji labarin jujal ya bayyana to ya faɗa ma wani wa man adrakahu wanda ya riski lokacin jujal falyaqra alayhi fawatiha suratul kaf ya karanta ayoyin farko na suratul kafi ya karanta ayoyin farkon suratul kafi daga jujal masifa ce a ran salama wuni ya ɗauka tun da safe yake magana kan jujal har azhar ta yi ya yi sallah azhar ya sake dora magana akan abin da ya shafi jujal yayi magana yayi magana yayi magana tamim bin usman dari ya miƙe ci shi ya gan shi domin wata rana suna tafiya a cikin a kan teku sai eh, jirgin ruwan su yayi katan kai ya makuwa kenan ya je zubar da su a can wani yankin sahara yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ga wata halitta wacce take ga ta nan a ɗaɗɗaure a kaza a kaza a kaza hadisi yana cikin muslim kamar yadda na faɗa mana jiya abin da ya shafi as-sa'a wa abin kitab al-fitan wa asharatu sa'a suna nan bayanai sosai a cikin abin da ya shafi alamun tashin kiyama da dudun sun bayyana ciki daga neman tsari ake daga gari ya Allah ka tsare mu daga sharrinsa wannan shine abin da mutum zai yi Allah salamatu wa afiya amma lalle ilallah mutum ya san yana da fitina fitina iya fitina sallama zai da yi umarni na neman tsari daga gare shi shi kanan kai shi yana neman tsari daga fitnatul masih ad-dajjal nasu Allah salamatu wa afiya kenan bayyana judal alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama aqidar ahlus sunna wal jama'a jujal halitta ce mai zaman kanta kun gane wannan da ke ko don wasu za su tabbatar da shi cewar akwai jujal amma jujal din su ne waɗannan na'urori na zamani kana nan najeriya sai ka buga waya cana kai magana da wanda ke can wai wannan shine jujal din wannan ba haka yake ba jujal wata halitta ce mai zaman kanta da ubangiji subhanahu wataala ya halitta Allah ta'ala ya tsare mu da sharri wa nuzul isa ibn maryam da kuma saukar annabi isa alaihi salatu wassalam in aka ce sauka ya nuna daga ina kenan daga sama saukar annabi isa alaihi salatu wassalam alama ce babba daga cikin alamomin tashi alkiyama wa innahu la ilmun lis-sa'a ko wa innahu la alamun lis-sa'a sai qira'atu jumhur qira'atu batacce ita ce wa innahu la ilmun lis-sa'a ai bayyana shi ilimi ne da ke tabbatar da cewar alkiyama tana da shi annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala yake cewa barra fa'allahu ilai ya isa inni mutu wa fika wa rafi'uka ilayya wa muqayyiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabawuka fawqa alladhina kafaru ila yawm qiyamah duk Allah ta'ala ya tabbatar da mana cewa ya dauke shi zuwa gare shi kun bai tana da ke ko a shayi annabi isa alaihi salatu wasalam bai mutu ba nan gaba zai mutu saboda haka Allah ta'ala zai dawo da shi zai sauka kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida qabla mautihi abin nan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu bihi babu wani daga cikin ahlul kitabi ba ce sai yayi imani da shi shi wa kenan shi annabi isa ya kace shi annabi isa saboda zamiri ya goma zuwa gare shi abin nan wa ma qataluhu وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب باب ونمتن daga cikin ahalul kitab yahudu ko nasara illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi annabi isa din duk malaman tafsiri sun daba akan cewar ha'u damir anan shine yana koma ne zuwa ga annabi isa alaihi wasallam domin babi ne mai zaman kashi marji'u damir inda damir yake koma a tafsiri yana da tasiri sosai da sosai abala mautihi kafin mutuwarsa shiwa shi annabi isa ko shi ahlul kitab kullum da ke ko fasarar abu huraira kamar da abu huraira ya kawo hadisi shine cewar la yu'minan bihi sai qabala mauti kafin mutuwar annabi isa alaihi salatu wassalam ni kafin mutuwar annabi isa alaihi salatu wassalam malaman tafsiri sun tafi akan haka sosai da sosai na fata mun gane wannan da ke wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi da suke nuna annabi isa alaihi salatu wassalam zai dawo na ɗaya kenan na biyu in ya dawo a matsayin wa zai dawo kuna ji da ke ko zai dawo ne a matsayin shi na annabi shi annabi ne kamar yadda lokacin da aka ɗauke shi annabi ne kuma manzo haka annabi manzo zai dawo dama Allah ta'ala ya yi alƙawari da annabawa tintini wa idza akhadha Allah yi na lama atitukum min kitabin wa ja kuma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ta'ala ya ce a lokacin da Allah ya rike alkawari da annabawa baki ɗayansu waza abin nan waza ka zalla misaƙan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin a ja'akum rasulun Allah ta'ala ya yi alkawari da annabawa duka bayan da ya ba su littafi ya ba su kaza ya ba su kaza ce sannan kuma sai wani annabi ya zo muku la tu'minun bihi za ku imani da shi wala tansuranna za ku taimaka mashi kuma ce wannan nake ko suka ce a eh, qalu na kaga da lafazin iqrar suka ce e mun tabbata idan Allah ta'ala ka turo idan ka turo wannan annabi za mu imani da shi kun bai wannan da ke koto ashe kenan dan annabi isa alaihi salatu wasallam yayi imani da annabi wasallam bai rage mishi manzancin sa ba dan kamar yadda wannan ya sha wa kana a shekaru da yawa suka wuce wasu sun yi inkarin dawar annabi isa ne saboda sun sa kokolos ita za ta ce eh ko a'a sai suka samu kansu cikin haira in ya dawo a matsayin annabi zai dawo sai su to ai babu wani annabi bayan manzon Allah zai dawo ne a matsayin bawa daga cikin bayan Allah ta ya rage mishi daraja me je masa haka rahin sallamawa abin da Allah da matsayin suka faɗa inda sun ce eh sun yadda shi kenan kaga khalas kar mutum ya bar wasu tawili wasu bayanai su sa faɗa mishi imaninsa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim hadisin bukhari ma da muslim baki da yace wallahi la yanzilanna isa ibn maryama hakman wa adla rantsuwa da Allah la yanzilanna isa ibn maryam wallahi isa danna na maryam zai sauka kun ji ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama hakaman mai hukunci wa adalan kuma mai cike da adalci manzan Allah ne ya faɗa yace zai sauka in ya sauka kuma ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai suka ce dan me suka ce eh ka aminta kawai sanan kuma bai ci karo da nasosin alkur'ani ba dama Allah ta'ala ya rike alƙawari da annaba in ya turo musu manzo Allah duk za su imani da shi kowanne su da annabi Musa alayhi salatu a da Abubakar Umar ya sami wata takarda a Khaibara ya rike ta a taura da ran salama ya ganshi ya ce dan ne inda annan Musa yana nan ba abin da ya rage mishi zai aje a taura ne zai bi in gano wannan da ke ko to sai rage mewa annan Musa kuma girma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyina wa imamul mursalin kowanne annabi da manzo yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Isra'il a daren Isra'il da Mi'raji ya wuce gaba ya ba su sallah kafin ya iso birnin Makka saboda annabi sa alaihi salatu wasallam zai sauka zai dawo kuma zai dawo ne akan wata hasumiya da take fara a tsakiyar birnin Dimashq Siriya kenan yana yana wadi'an kafai yana mai sanya tafuka hannun shi guda biyu ala ajnihati malakain akan fuka-fukan mala'iku guda biyu gashin kansa yayi yalolo haka kai ka ce wanda ya fito daga wanka ne in kana neman bayani tabtatacce tatacce ka duba tafsir da ibn kasir didi wannan ayar in min ahlil kitab illa li yu'minu nabiy qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida ina ma duk dalibin da ya sai yana da ibn kasir ya duba a wannan daren kafin gobe ba dan littafin ya zama ana rayar da shi ba wai an sai shi an yi danki da shi bane babu wani kafiri da zai ji ɗanɗanan sa face ya mace zai ji ƙanshin sa zai ji numfashin sai ya mutu kuma zai nemi jujal a cikin wannan lokaci zai kashe shi a daidai wata kuma da ake kiranta babu lud a nan zai kashe jujal yake kenan kai tsaye ya nuna mana jujal sai zai fara bayyana sai annabi isa alayhi salatu wassalam kuma annabi isa zai karya cross zai sa hannu ya karya shi kaga dama ba a kashe shi ba dama su paul ne suka tsaya suka kirkiri wannan kiristancin da ake kira yanzu saboda haka zai kace-kace da asalib abin nan giyataccen wannan al'amari din da ake sawa da abin nan kuma zai sauke jizya sai wasu ke gani a ah, to zai sauke jiziya. kamar yayi wata shari'a kenan bai wata shari'a ba daman duk yawa ake dorawa to babu shi ko ba kai ke ba babu shi ba shi kenan ba a wannan lokaci wata kunu sajaratu wahidatu lillahi rabbil alamin sujjada ga Allah kadai za a yi ta annabi isa zai aiki haji zai yi umara waɗannan bayanan da sun tabbata a cikin sahih muslim da sahih bukhari da sauransu saboda dawar annabi isa alaihi salatu wasalam tabbatacciyar dawa ce ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk wanda bai yarda da cewar annabi isa zai dawo ba to yana da yana da digo na bid'a dan wannan bid'a ce in ya mai da hirdon shi kuma zai zama dan bid'a kun gano wannan da ke ku sai abu na gaba bayyanar juju da ma'juj juj da ma'juj shin juj da ma'juj suna ne na larabci ko ba na larabci ba ana masu li'irabi za ka ce ya ajuju wa ra'aitu ya ajuju wa ma'ajuja marartu ala ajuji wa ma'ajuji eh, in ka ce in ka ce ga shi ne abin nan a eh, irabi kenan aiko wannan ya'juj wa ma'juj al'umma ne suna cikin banu adam kullum da ke kuma za ku tuna suratul kafi ubangiji subhanahu wata'ala ya bada kisan su yake cewa ta idza balaga baina waje da min duni ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla kalu ya zal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا kala سدا قال آتوني زبر الحديد أدي يد ta kasance. lokacin da shi zulkarnain ya yi wannan doguwar tafiyar da a tarihi ba a yi ta kuma har yanzu duk tafiye tafiye da ake har yanzu babu wani tafiya irin ta yajjuj da majud irin ta zukan nai sai dai mutum ya je ya gani ya ce ga alamu an taɓa yi in gano wannan da ke ko tunda wai kusan taɓa bincike ne matamanu baharain cewar kamar wani ya taɓa zuwa wurin su tsaya su musulunci su zama abu da ni sun ke Allah salamatu lafiya afiya daga wani yana tabbatar mana da akwai ya juju da majud har ne ya sanya musu wannan katuwar katanga tsakanin waɗannan mutane da la yaqaduna hona ƙaula da kuma ya juju da majud ya sanya musu wannan babbar katangar da sura ta yi bayanin yadda sinadarin da aka hada aka gina wannan katangar don yace atuni zubar hadid ku kawo mun karafa wanda suke kwani kwani karfe irin girman haka girman bulo girman bulo su aka tara karafa ba wai farin dutse ba kuna ji da ke kuma aka samu dalma da aka shirya karafan aka samu dalma aka hada yace qalan fuqu hatta idza ja'alahu naran qala hadi bayani dai da sura ta karma shiga wani babin da yake tare da mu wanda yake wajen darasin mu ginin da ba taba irin shi kuma duk yanzu wannan duniya ginin da ake ta yi ba a kai gare shi ba karfe da karfe a samu dalma a samu kaza a samu kaza wanda yake shine katangar amma da ya gama sai kuma sai mai da komai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala yace in fa idza ta'awadu rabbi ta'alahu dakka fa kana wa'du rabbi haqqan idan al'amarin ubangiji kuma yanzu zai sanya abin ya zama rubudi ya zama toka ya zama tirbaya kawai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ranar alkiyama zai ce ya adam ya kai adam kum tashi fa ba'athan nari min zurriyatik ka ɗebo kaso na wuta daga cikin zuriyarka a ɗebo wuta kasanta ya ce yaya a ce a cikin kowanne ɗari casa'in da ta inna lillahi wa inna ilaihi a duk ɗari a kawo casa'in da tara shine kasan wuta nawa ne na aljanna kenan ɗaya duk ɗari casa'in da tara duk ɗari casa'in da tara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa ya yi tagumi sai sahabbai hankalinsu ya tashi sai na salama ce abu shiru fa inna minkum wahida za a dauki ɗaya ne daga cikin ku wa min ya'juj wa ma'juj alfa za a dauki kuma dubu daga cikin wa da ba kaga sai hankali ya kwanta kenan ba kaga wannan yana nuna kenan ya'juj wa ma'juj halitta ce daga cikin banu adam tunda an ce kawo cikin zuriyarsa kun gane wannan ke ku sai ga ce a cikin ya'juj wa ma'juj za a fitar da kaza kaga nuna ya zo ya musu zuri'a cikin bani adam kenan Allah ta'ala ya tsare mana gangarin su haka Allah ta'ala yake cewa hatta idza futiya ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wannan lokacin waqta rabal wa'dul shi kuma alƙawari na gaskiya ya riga ya zo ya zo dab kenan daga ya juju da majuju gaskiya ne ya juju da majuju na nan na zuwa ko in ji mai bakan dami ya ko mai eh mai bakan dami ya ce duk majuju suna nan na zuwa haka nan kuma suke ta haka suke ta haka suke ta haka suna zo su kullo wannan katuwar katangar da shi zulkarnaini yi wanda ke shi ya kira alexandra ko amma to sai ya gara ta surat kabi ka tantance isra'iliyar da abin da yake ba isra'iliyar ba cikin kisa wata rana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya taya cikin dare yana la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad hankalin shi a tashe ya ce alyoma a yau din nan futiha al-yawma min rajul ya'juj wa ma'juj a yau an bude wannan katangar ta ya'juj da ma'ajuj misal hazi kwatankwacin haka dan ke kadan dan kadan sun samu su biyu a wancan lokacin ke ta manzo sallam yana rai to ka lura kuma daga rasuwar shi zuwa yanzu shekara nawa kenan wai zai nuna maka abubuwan dai sun zo kusa sosai da sosai haka ya jujjira ma'ajuj halitta ce da ubangiji subhanahu wataala ya halitta halitta ce mai ɗan karan yawa idan suna tafiya idan farkon farkonta waɗanda suke gaba kenan ko ba su ne farko ba idan suka zo ku samu tafkin katon kogi suka sha ruwa a ciki to lokacin da na ƙarshen za su zo sai su a ah na fa kamar an taba cewa akwai ruwa a nan mana har an tattake kenan har ma wurin gaba ɗaya ya lebar a ga ce mai tarin yawa sosai da sosai tana da tashin hankali annabi Allah ta'ala zai ce da annabi Isa ya tara mutanensa gaba daya su koma dutsen turu sina saboda bala'in su suna wasu Allah salamatu wa lafiya Allah ya tsara umma musu sai abu na hudu kenan da malam ya ambata malam ya ambaci dajjal ya ambaci nuzul isa ibn maryam ya ambaci ya jujul ma'juj a banauri a adaba kuma gundar makin larabci da aka ce adaba shine duk abin da ke tafiya a doron kasa ko yau umma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawda'a kullun fi kitabin mubin abin da ake nufi anan shine dabba da za ta bayyana da Allah ta'ala zai fitar da ita dab da huduwar alkiyama dab da kusantowar alkiyama Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul naml وإذا وقال القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه كما إذا وإذا وقال القول عليهم إذا ما كان تتبت أكنسو لو كتشيي أخرجنا لهم دابة من الأرض زام فتموس دوات دبا في تكين كفا تكلمهم دبا ذات دنجي مسو مغانا تنا تشيوا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ولا جري كيكو Lallai mutane sun kasance dangane da ayoyinmu ba sa ba sa da yake tukallimu tana magana da su ko kuma tukallimu innan nasa kanu bi ayatina la yukinu kaga tukallimu tana magana da su abinda maganar ta kunsa shine annan nasa kanu bi ayatina la yukinu ko kuma tukallimu tana magana da su abinda take ce da su innan nasa kanu bi ayatina la yukinu kaga tasirin fatawu hamzati inna da kasur inna kenan da ake karanta a nahawu na uku sai mutum ya hatara sosai da sosai da akwai tasiri na abin nan a ciki wannan aya ta tabbatar da cewa wannan dabba din tana nan wannan dabban na nan zuwa amma sauran bayanai da suke zuwa akan suna buƙatar a karkade mata a karkadewa bayanan kura na kaka salihu na nan na zuwa domin ta bayyana dan da dan gidan aljanna tana buƙatar a karkade maganar sun ita ce na kaka salih tukunna shi ita ce kaza ita ce kaza ibn kathir yayi magana daidai gwargwado a daidai wannan almuhim abin da ya zama wajibi shine kai imani da cewar wannan dabba tana nan na zuwa Allah ta'ala zai fitar da ita kuma za ta bayyana ne dab da alkiyama dan Allah ka Allah ta'ala ya ce wa idza waqala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun abu na biyar shine wa rana daga inda ta faɗi nasu Allah salamatu wa lafiya kowa ya saba ya ga rana ta fito daga gabas kawai sai a gwayi gari rana ta fito daga yamma shine Allah madaukin sarki yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayran qul intadhiru inna muntadhirun Allah ta'ala yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da sashin ayoyin ubangijinka zai zo a wannan ranar la yanfa'u nafsan imanuha babu wata rai da imanin ta zai amfane ta a wannan ranar lam takun amanat min qablu wacce ike dama ran ba ta imani da ba sai a ranar da ta ga rana ta fito daga yamma sannan za ta imani ta ce ta yadda a ranar imani kuma an rufe rijista an rufe cewar da wani da wani kuma au kasabar ko kuma tana da imanin amma ba ta aiki ba au kasabal fi imani a khaira ko ba ta komai akan imani ba ta imani amma ba ta ayyuka na alkhairi ba sai a ranar za ta yi aikin ba zai amfani ta wani ji da ke ko kenan wanda aikin ba zai amfani shi ba nau'ukan mutane nawa ne biyu na farko wanda yake dama bai imani ba sai a ranar kuma ya ce zai musulunta a ranar ko yayi ba zai yi ba ko yana musulmi amma yana ce yana ta marisa ta sha kansu sai a ranar ne zai ce ya tuba to tuban ba zai amfani ba sai Allah salamatu to mummuni kuma wanda yake daman yana ibada shi yadda take kaga yin ibada sahiri yana nuna kenan ibada ya ta cika da kai hudowar rana da gabas hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin adam bin iyas kenan shaykhul bukhari ruwayar abu hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu al-qiyama ba za ta tashi ba hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta fito daga inda ta faɗi fa idza tala'at idan ta fito daga yamma wara'aha an-nasu kuma mutane suka ganta amanu ajma'un sai su imani baki ɗayansu kowa ya ce to yanzu kan yayi imani وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا wannan lokaci kuwa shine lokacin da la yanfa nafsal imanuha shine lokacin da rai imaninta da ta yi a lokacin ba zai amfane ta ba aw lam takun amanat min wacce ike daman bata kasance ta yi imanin ba aw kasabat fi imaniha khaira ko bata kasance ta yi wani abu tare da a wannan imanin ba zai amfana duk waɗannan manya-manyan alamomi ne da suke nuna idan alkiyama ta kusa ta zo dab saura kaɗan duk waɗannan manya-manyan alamomi ne da suke nuna cewar fa ta zo dab kaɗan ya rage ina ba ta mun gano wannan da kyau alamomin suna da yawa hisa malam yake cewa wa ashbahi zalika da makamantan haka masu sahabihi naqlu abin da ya inganta arwaya cewar zai bayyana muddin ya inganta muddin ya tabbata ba abinda zai tsare ka inda ya inganta ka ce da ni ga waɗannan su ne alamatu sa'a al-kubra alamomin tashin alkiyama manya manya saboda mai aika suna da dumautarwa a ce ga annabi isa alaihi salatu wasalam ya sauka yana dafe da fukafukan mala'iku guda biyu gashin kansa ya yi yalulu kamar ya fito daga gidan wanka gashi gashi gashi haka na salon ya da bayanin cas yadda zai ga manara ɗin hasumiyar ta daidai wuri kaza kuma fa lokacin da rasul mai yake wannan bayanin sham ba musulmai bane gaba ɗayan su wani ji da ke ko musulunci bai kai sham ba lokacin da yi wannan bayani ya ce gashi gashi kuma har an yi har kuma an gina masallaci har kuma babban masallaci har gashi gashi gashi gashi kasan wannan imba'ul ghaibi ne ka bambance tsakanin ilmul ghaibi da imba'ul ghaibi shi manzon Allah sallama an sanar da shi wani abu na gaibi ya faɗa wanda aka sanar da shi ya faɗa ilmu na gaibi kuma daman ba shi da shi bai san wani abu na gaibi ba haka shi ma ya faɗa ya ce wala a'lamu na kai kuma ba san gaibi ba قال رحمه الله وعذاب القبر ونعيمه وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق قال رحمه الله وعذاب القبر كما عذاب القبر نسأل الله السلامة والعافية الله يسلم عذاب القبر ونعيمه da kuma ni'imar kabari nau kenan biyu haƙƙun wannan abin da'ir ne tabbas wa qad ista'aza an-nabiy sallallahu alaihi wasallama hakika tabbas manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nemi tsari minhu daga azabar kabari wa amara bihi kuma ya yi umarni da neman tsari daga azabar kabari fi kulli salatin a kowace sallah wa fitnatul qabr jarrabawa fa da za a jarraba mutum a kabari hakkun tabbas take wa su'alu munkarin tambayar munkar wa nakirin da tambayar nakir hakkun duk waɗannan tabbas ne dahir waɗannan abubuwa abin da ya shafi kabari ke abin da ya shafi kabari maza ban ahlus sunna wal jama'a shine duk abin da manzo Allah sallallahu ya bada labari haka yake ba za su sanya kokolon su ta zama ita za ta gasgata ko ta kore ba don abin da ya sa wasu suka kore suka ce to ai ya za a ce kabari mala'ika zai shiga bayan wuri ne dan kuku hatta da aka yi kabarin a sama aka zo ciki aka yi ah, ita gawan ma a yaya aka sata balle a ce ina wannan mala'ikan zai tsaya ina wannan mala'ikan zai tsaya yanzu ga wannan hankali ya sanya ya zama jagoransa shi yasa ya rikici amma da ya sallama rayuwar duniya daban rayuwar barzakh daban nau kenan rayuwar lahira kuma daban nau kenan rayuwar mahaifa kuma daban nau kenan hudu kowace nan duniya ce mai zaman kanta lokacin da yake mahaifa yana ci yana sha ta ina ta cibi ta cibiya ba ta baki ba isa ga yana haihuwarsa sai ga ji unguwarsa ma kuma allah an yanke a nan cibiya kuma fahimci wannan yanzu kuma ci da sha zai kuma ta ina ta baki to lokacin da yake ciki ta ina yake sha mala'ikan da aka tura ciki aka ce kuma umaru bi abai kuma yursalu ilayhi almalak to shi kuma mala'ikan ta yana zai shiga ga ka sallama ka san rayuwar mutum yana ciki mahaifiya daban rayuwar da yake yana duniya daban rayuwar da yake kuma yana bayan kabari yana kabari daban domin yadda ce alkabaru ne ma alayil insan ba da mauti shi ne halin da mutum zai kasance bayan ya mutu Don sun yi tsaye na sana to yanzu idan kura ta cinye mutum ba eh wasu dole su kore azabar kabari in za ki yi cinye mutum fa ai nan din inda yake nan da kabarin nashi kun fahimci wannan da ke ko wannan a ciki a kabari wani ya zama rawdatun min riyadul janna Allah ya sanya mu cikin su ko hufratun min hufarin niran Allah ya tsare kuma Allah ta'ala yake cewa abin nan qala wala idza balagatil hulqu kuma danne a lokacin da rai ya zo makoshi yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya ce fa ma in kana min ashabil yamin فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فروه وريحانه هذا يبيان وند زعد وكلام شيطان أو أن لوكتي إن دم إن دم الجنة أو أبنا بيت متان غدا يكون أشكن سورة أكو المقربون أكو أصحاب اليمين أكو أصحاب الشمال أصحاب الشمال كل ورد يقول أما إن يزم المقربون قاشي فروح وريحان وجنة نعيم إذا يزم من أصحاب اليمين فسلام لك min ashabul yamin duk kaga waɗannan farkon daukan kabari kenan ba farkon rasuwa kenan amma in ya zama min ashabul shimal to a'udhu billahi min shaitanir rajim liki zai nuna maka tun lokacin rasuwar mutum sun bayar da mutum ya rasu azaba ce zai wuce zuwa gare ta idan rahama ce zai wuce zuwa gare ta kuma hadisai sun tabbatar da wannan bayan mala'iku sun gama tambayar kabari mummuni ya amsa sai Allah ta'ala ya ce a buɗe mishi iya ganinsa a buɗe mishi aljanna yana kai kullum da ke ko iya ganinsa iya inda idan shi zai kai to abin da yake gani aljanna ce Allah ka sanya mu cikin sa amma kuma idan dan wuta ne aka za a ce a buɗe mishi ya ga wutar bayan an umarci kabari ya matse shi shi kuma mummuni wanda ya amsa an umarci kabari ya faɗaɗa ya ƙara girma shi kuma wanda yake kafiri ne bai amsa tambayi ba za a mace kabari ya cakuɗe hatta ƙasusuwan su su abin nan su saba ma juna su Allah ta lafiya duk waɗannan tabbas ne don mutum an binne shi an zo an bude kabari kuma ba ga haka ya nuna cewa wai ba haka bane kun gane wannan da ke ko mun karanta hadisi da ku shekara hudu baya nake ji a cikin muwatta malik kitabul jihad lokacin da aka yi wata ambaliyar ruwa a madina da ake ambaliyar ruwa a madina din sai ruwan ya zo ya ja wani wuri haka jefa wata kushewa wata makabarta da aka kashe abin nan shuhada uhud kawai sai ga kabari yadda kamar ka ce jiya aka binne shi shekara arba'in da yin wannan hadisi yana cikin mawaƙa mali ina fata mun fahimci wannan da ke ko haka kuma ga wani an binne shi malam kwana uku ya yi yawa za ga ya yi shum ya cika alkafanin insha Allah salamatu lafiya saboda al'amuran suka shafi gaibiyat na ka ka sallama shi ko ka sallama ko ba ka sallama ba haka yake kaga wannan yago ko mutum ya ce ya yadda ko bai ce bai eh, bai ba haka Allah ya tsara zai in ka ce ka yadda to za ka samu alkhairi alkhairi na farko za ka shirya ma abun kullum da ke ko abu na biyu za ka san wace tambaya za a yi وأن كل مقعد مسؤول ما الدين من رب ومن رسول وأن ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويمكن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك yace wa anna kullum kowanne mutum guda muqa'adu wanda za tsugun za a tayar da shi ne mas'ulun kuma wanda za a tambaye shi ne tambaya madinu menene addini wa wane ne kuma ubangiji wa man rasulu kuma waye manzon da aka aiko maka nawa kenan uku su ne tambayoyin da za yi kaga su kuma al-usul salasa su ne kuma zaka qamal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasul wa inda za yuthabbitu al-muhaimin a daidai wannan lokaci al-muhaimin shine Allah sai ya tabbatar da mumin inda zai tabbatar al-muhaimin bi sabitil qawli allazina amanu sai tabbatar da waɗanda suka yi imani wa yuqinul murtab wanda yake kokanto akan addinin na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane kabarin nan akwai azabar ko babu manzan nan eh, addinin kaza kaza sai ya sami yaqini a wannan lokacin bi annama ma muridu mahalik cewa karshen sa fa shine halaka kuma azaba ce zai sami yaqini zai samu dahir zai samu tabbas Allah ta'ala ya sauke kaga tambayoyi su ne menene addini ba wai yanzu mutum zai ce shi na ya samu tambayoyin kabari ba ya dauka tambayoyin da ake shiga ajin jarabawa ne a Najeriya ya koma ibacci dan ya san tambayoyin da za a yi gobe a <laughs> kai dariya mun gano wannan da kyau ko zai tashi ne tukuru wani lahi mafi ala so nawa jarabawa da za a yi gobe ka karanta ta yau kana karanta ta cikin dare kana shiga ɗakin jarabawar ya zama ita aka tambaye ka sai ka ji karatun ya zubi eh? ko ba ta ba to amma wanda ka yi bil haqqi da gaskiya fi sabilillah ba fi da sabilillah ba sai ga ta riga ta zo saboda ka mutum ya tsaya ya riƙe addini yadda ya riƙe addini haka zai da amsa ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda ka akwai azaba a kabari Allah ta'ala ya tabbatar da wannan yace wa yawma taqumu sa'atu an-naru yurduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'auna ashadda al-'adab aga an-naru yuta ce yu'raduna alaiha ake gitta su gare ta fir'auna kenan huduwa wa ashiya safiya da maraice wa yawma taqumu sa'a kuma a ranar da alkiyama za a tashi adkhilu ala fir'auna ashad al'azab sai a ce da mala'iku su shigar da fir'auna da mutanensa mafi tsananin azaba sai nuna waccan azabar da aka yi musu azaba ce ta kabari kenan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara ughriqu aka halaka da su fa udkhilu sai aka tafi da fa'ul ana halakar da su aka shigar da su wuta kun fahimci wannan da ke ko ko da haka azabar azabar kabari tabbatacciya ce sanu azibuhum marratayn da sannan zamu azabtar da su shudi biyu Usar Abdullahi bin Abbas ko ɗaya daga cikin magabata ita ce azabar kabari ina ba ta mun gane wannan da ke ko akwai azaba a kabari akwai kuma rahama a kabari Allah ta'ala ya tsare mu baki daya hadisi ya tabbata daga abu ayyub al-ansari ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fita goshin almuru rana tana dab da faduwa fasami a sautan sai ya ji wata irin kara faqal sai manzo Allah sallallahu ya ce yahudun tu'azzabu fi quburiha yahudawa ne ake ake lallasa musu azaba a kabarrukan su wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi wanda yake ya tabbatar da me kenan akwai azaban kabari salama ya yi addu'a ce Allahumma nia a'udhu bika min azabil qabar daga kare ni daga azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal daga hadisi Abu Hurairah kenan akwai sabubba na azabin kabari Allah ta'ala ya tsare akwai sabubba a dunkule a tura a mulmuli zaka ce zunubai su ne sanadiyar azabin kabari musamman zunubai da mutum bai tuba ba amma ya tuba ya kyauta da tuba sai zama na wannan kuma ya wuce ya tuba ya kyauta da tuba wa shurutu tawbati annadamu ala ma fat wa niyyatu an la yu'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mala ta'ala yake cewa man araka an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nashuru yawm al qiyamati a'ma qala rabbi lima ashartani a'ma wa qad kuntu basira ala ka zalika kazalika atatka na fa sita wa zalika yau yawma sa sannan inda zaka zo da su a dunkule a fayyace zaka ce akwai annabimanci daukan magana daga nan a kai nan in gano wannan da ke ko wani yana cikin azaban kabari kuma za ka ko a duniya ce duk wanda ya dauko maka magana ya kawo maka kai ma an ka faɗa zai dauki taka ya kai ma wani wannan haka yake ka ji daɗi ya kawo maka wani ya ce wani ya ce wani ya ce sawamu ma cikin malamai ne ko a cikin masu kuɗi ne ko a cikin ma'aikatan gwamnati ne duk ma dai ina ne duk wanda ya ɗebo maka ya kawo so ce ka faɗa ya ɗiba kuma ya kai ni wani kun lura da kyau ko to akwai annamimanci akwai kuma rashin tsarkaka daga fitsari sai ga shi yana fitsari bai tsarkaka kawai ba abin da ya dame shi ko ya yi fitsari in ya tashi zama wani matsatsan wando yake da shi da ya sun ya fitsarin na gaba gaba ne ya fito kun bai ci wannan da kyau ko da na gaba gaba ya fito da ya tashi sai mayar da wanda shi kenan wanda fi kuzumin kuma sai ziraro ciki kuma ya ce da wannan wandan zai sallah wasu Allah salamatu da afi kaga mutum ya sa kuɗi na goma kuɗi ya sai wanda naira ɗari biyar eh dubu biyu wanda da to dubu biyu in ya sai dab in ya sai shaddar dubu ɗaya ɗari biyar ya ba telan naira ɗari biyar ba sai dinka ta ba kuma dinki na mutunci zai sallah da shi zai je ga so da kai da shi in an zo aurar da kanwarsa zai samiyo kayan ya zo ya zama shine waliyin ta ya bayar da auren ko su yi ba saboda haka malam mutum ya yi wani matsatsan wando wai yana ganin wai zamanin su ne ba shi da ke irin waɗannan abubuwa zai ga mutum bayan tsarkakar da kusa ne musa Allah salamatu lafiya ko kuma zai yi tsari sai ya tsaya na jama'a sai gaji yana to ai duk maza ne a uzu billah jahili kenan shi ai duk maza ne abin da yake da shi yana da shi duk wannan yana ciki ko kuma katu ya dawo noma ya tsaya a bakin titi yana fitsari a wata magudanar ruwa kana cikin mota sai ka dabjijan katu ya miƙe tsaye yana fitsari a uzu billah ko yana wanka eh wanka wanka nan maza ga mai tun yana tuka mashin ya koma ya shiga ya kaba mashin ya koma gefe haka gashi in ya kwa ko maka in ya gama fitsarin sai ya lakato ya wuya ciwo ya yi ya gogo kaga wannan wannan jahili ne murakkab ba kauye kenan ana samun ba kauye a birni ana samun dan birni a kauye dan jahiltar addini shine kauyenci Allah ta'ala ya sauke kaga duk wani yana zama sanadi a zaba kabari mutum ya yi fitsari duk fitsari ya taba mai kafa ya taba mai sutura ya tattaba mai ko ina da yana hadisi yana na farkon farko mu gatal ahkam rasulullah ya wuce kabari guda biyu yace yana musu azaba ya dau ya tsinki ya bana yace da biyu ne yasa aka yace da fatan za a sauka musu kafin ya bushe kuma yace abin da yasa yake musu azaba ba wani abu ne da ku kuke gani shi wani abu ne da ku kuke gani shi ba mai girma ba dan ya kasance yana tafiya da imanci ɗaya kuma ya kasance baya kare kashe daga fitsari masu salamatu lafiya hakan nan daga cikin abin da ke janyo azabar kabari shine jan tufafi ya kai kasa mutum ya saki tufafinsa ya kai kasa ya zo daga hadisin abdullahi ibn umar na sallam yana cewa baina ma rajulin yajru izara min al kawai ana cikin hali wani mutum yana jan tufafinsa da ji da isa khusiba bihi kawai sai aka rubuta da shi fa huwa yatajaljalu fi nar shi ko yana ta shiga wuta zuwa yana ta shiga wa yatajaljalu fil ard yana ta shiga ƙasa ila yawmil qiyama har zuwa ran tashi alkiyama hadisi bukhari da musu yana ya ja ya sa tufafi kaga mutum ya sa tufafi abin nan tip din ya ƙare sai ya ce to inci biyu a ƙasa ma'ana wai bayan an sa mai rigar har zuwa farfarin nan na ƙasan na a'a wannan farin kafa duniya har ya ce tarin da ke jikin kafarsa sai ce to kuma ya ƙara inci biyu inci biyu shi zai dinga jan kasa wai ai nashi ne kuɗi sai ya tsaya a ofin lamin shekara sallallahu salamatu sai ka ya ce to ai shi ba da girman kai yi ba hadisi na gaba shine hadisin ma asfala min al min alizari fa fi duk abin da i kasa da idan sawu na tufafi in an ce tufafi ya shafi riga ya shafi wando kun lura da wannan da kyau ko duk wannan wuta ne kaga wannan wuta ne ba tare da an ce da girman kai ko ba da girman kai ba idan da girman kai ne to shi wannan Allah ba zai kallace shi ba ran tashi ko ruwa akan azabar wanda iba da girman kai ba kenan to amma kaga mutum saboda tsabar ta ido rashin ta ido shi zai ce to ka daga wandan ka tsallake wuta ko ya sa wandan kaninsa waɗannan lafuza ne da suke iya fitar da mutum daga musulunci Allah ta'ala ya sauke haka nan da cikin azabar kabari mutum ya ginda ya karya karya da duk duniya za ta dauka ya ce kawai tsaya fesa karya karya ta kai inda ba a zaton za ta kai karya ce ta musamman shi ma ya san karya yake kullum da ke ku shi na yake musu suke da wani menene april ko na makudancin turawa shi ne kuma ya shigo cikin abin nan wai april na haka wai april fool ne wani ne cikin dai musallar salamatu lafiya zina a ofdallah zina tana cikin manya-manyan abubuwan da suke janyo azabar kamari zina zawarawa zina yan mata zina a kasuwa zina a wurin aiki zina a ina ne zina a ina ne a'udhu billahi minash shaitanir tana janyo azabar kamari Allah ta'ala ya sauke akalu riba cin riba bashi da ruwa kudin ruwa da waye da waye kamar yadda bayani ya gabata Allah ta'ala ya tsari duk waɗanda suna zama sanadiyar azaban kamari. to yanzu mai mutum zai riki a matsayin rigakafi ya fi magani don gani da azabar kabari ko ba kake ba daga ciki akwai shahada don da Allah ta'ala ya ce ah, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun duk waɗanda suka ayyuka na ƙarai suka aikata ayyuka na ƙarai to kansu suke mashimfiɗa mujahid ibnu jabal ce fil qabr azaban qabri kenan kenan duk wanda ya aikata aiki na kwarai a dunkule to yana zama sanadiya na kare mutum daga azaba ta kabari hakan nan kuma akwai shahada duk wanda yi shahada yana cikin wanda yake azabar kabari da izinin Allah ta'ala ta wuce daga gare shi hakan nan kuma wanda ya rasu ta sanadiyar ciwon ciki ko karanta suratul tabara a kowane dare ko da kuma yawaita neman tsari daga azabar kabari din Allah ta'ala ya tsare mu daga azabar kabari azabar kabari ne tabbas akwai ta ni'imar kabari tabbas akwai shi akwai ni'ima akwai azaba wanda ya aikin kwarai yana da ni'ima haka Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratu alwaqi'a wanda ya mummuna aiki yana da kuma azaba Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka akwai azabar kabari wa fitnatul kabari haqqun azabar kabari gaskiya ne wa a fi azabil qabri haqqun muwaddahu ce gaskiya ce wa su'alu munkari da tambayar munkar in an ce munkar wanda ba a san shi ba shine munkaran wani kir za su yi tambaya su ce mai kaza kaza wa menene addinin ka wane ne annabin ka wane ne manzon ka sune tambayoyin da za yi lura da ke ko mutane waɗanda suka binne mutum suna tafiya mala'iku za su tada shi yana jin ƙarar takalminsu za su yi waɗannan tambayoyi su ne tambayin da za a yi amma wa ana kibalatuka kibalata na makka wal madina a to wannan wata su ba alƙibla kuma makka da madina ba la ta'ala ke minan ku karanta ko walli wata ka shatal masjidil haram kuma ka kallaci makka da madina alƙibla ko shi ma da ke madina ka ba yake kallo sai <laughs> wa man abuka abuna adam wa man ummuka ummuna aisha aisha kuma a kai ba akwai abin nan ummu na aisha abu na adam wani wani tarkibi ne <laughs> kun lura da ke ko wa ma luka in a aqalu ha inda ramoti sai <laughs> aqalu ke ba ka san ka kundi mota kun lura da ke ko saboda haka ka fahimci abin da yake addini tsantsa saboda haka akwai tambayin kabari idza mata al-abdu يوم القيامة جاءه ملكان جي تركيب إذا مات العبد إذا باوى يموت يوم القيامة أرانا القيامة أرانا القيامة زي أرانا القيامة kun bai wannan rayuwar duniya daban rayuwar kabari daban rayuwar lahira daban kabari nan ne barzakh nan ce matattara duk wanda ya mutu yanzu yana barzahu ne ai sai wani ko da muka ambata cewa za a buɗe mishi aljanna ba wai za a shigar da shi aljanna ba ita lahirar kamar yadda bayani zai zo gobe idan Allah ya kai min wal ba'fu ba'da al mawt haq tashi bayan an mutu to lokaci guda za a tashi kun gano wannan ke ko amma yanzu wanne mutu yana barzakh ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'ath kuma abin da ke gaban su shine barzakh har zuwa ranar da za su tashi Allah ta'ala ya mana muwafaqa ya amfana da mu da waɗannan karatuka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka